Makarantar Raudatul Tarbiyyatul Nurul Huda ta gabatar da maulidin da ta saba yi duk shekara a watan Rabiul Awwal. Shugaban makarantar gwari Sa'adanu Sani Umar ɗan ringim shi ya jagoranci shirya maulidin domin murnar zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amina Muhammad ta haɗa rahoto a kai. Makarantar Raudatu Tarbiyyatin Nurul Huda Litafizul Qur'an wadda Dala'ilul Karat sun gudanar da taron Maulidi domin nuna murna da zagayowar haihuwar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mutane da dama ne suka halarci taron Maulidin kamar yadda aka saba gabatarwa a kowace shekara. Ɗaliban makarantar da malamai sun nuna farin cikin su game da wannan rana yayin da suka gabatar da karatuttuka domin nuna farin cikin su. shugaban makarantar gwani sa'adani sani umar dan ringin ya yi bayani game da muhimmancin maulidi tare da karfafa wa ɗalibansa gwiwa wajen neman ilimi mahaifina ne duk wannan abin shi ya dora na akai daidai da ranar maulidin nan shi ya zaɓe ta 27 ga watan rabiul awwal ya ce a rika wannan maulidi kuma haka ina roƙon allah ina gayyatar maulidi a ƙarshen wannan watan yau kwana 17 na ma sani a gidanmu insha Allahu rabbi sannan matashiya TV ina muku godiya ina muku godiya ina roƙon Allah ya ƙara muku albarka guda daga cikin malaman makarantar malam yahya shi ma yayi bayani tare da nuna farin cikin sa na nuna farin cikin mu da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ƙara raya mu a cikin sa Allah ka bar mu a cikin sa abinda duk zai sa mu bar wannan hanyar Allah ka raba mu da shi wasu daga cikin ɗaliban sun nuna farin cikin su game da wannan rana hakika ina nuna farin ciki da wannan rana wadda ake gabatar da maulidi fiyayyen halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah babu abin da zamu ce sai don mu wa Allah godiya domin wannan rana muna cikin farin ciki sosai manyan baki da dama sun halarci taron maulidin daga ciki akwai malam hafiz abdallah mahmud na gudu waɗanda suka nuna farin cikin su tare da yin waƙoƙin yabo a wajen zo zama na maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a karkashin wani babban jagora a gwani sa'adan wanda yake karar da lokacin sabuwar hinu ta janabin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi bisa ni'imar Allah da datarwarsa ta sanya muka zo wannan guri wanda haɗuwar mu baki ɗaya tana nuna mana Allah ya taimake mu a cikin bayinsa. An gudanar da taron maulidi ne a ranar Alhamis a unguwar Kurna a cikin ƙwaryar birnin Kano. Ita mai Amina Tar Muhammad Matashiya TV.